شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بنا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى wanda ya tattaramu a wani wuri da kuma daidai da lokaci da muke ci gaba da karatun da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda tsaya ah, yau da alhamis daren juma'a uku ko uku ga watan rabin al'afir shekara ta dubu daya da hudu da da Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shedan ce da ishirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul hajji a suratul hajji din nan muna mun kai ƙarshen ayatu goma sha takwas mun ɗan shiga ta sha tara don su shekure mana وكما الذين يقرأ كمن آية شاكرا والذين آمنوا بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكون وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ulaika hum as-siddiquna wannan su ne siddiqai والشهداء شهيديك عند ربهم وبنجدهم لهم أجرهم سنة دلالة بكنتم ونورهم بحسكنتم والذين كفروا وانكوا تكاتبت وكذبوا بآياتنا تكقيت آيو يم أولئك أصحاب الجحيم وإن رسول يوم ترجمين علم قتلي أنما الحياة الدنيا أليسني ترى من الدنيا لعب ولهو وتكمر wasa take wa lahun da kuma shagala la'ibun wa lahun da kamar wasa ce wa lahun da kuma shagala wa zinatun da kuma kawa wa tafakurun bainakum da kuma yin alfahari a tsakaninku wa takaturun da kuma da ka wajen tara dukiya shi da wata kasa wajen amwal da kuma gasa wata tsakanin ku cikin tara dukiya wal aulaji da kuma yaya haka kuma ita duniya yadda take kamar ta da ghaibin kamar ruwan sama ne a jabar kufara da badu wanda yaranta suka burge manoma sun mai yaji su sannan ya yankwani ya bushe wata masu musfarra sai ku gaishe kuma ya yalo sun mai kuma rumana sannan sai kasance ya yi taka-taka ya kaskari ya kuma kamar tattaka kenan wanda kashe wanda wanda shine ƙarshen ciyawa ko ƙarshen tsaro haka duniya take Da a ta ta to ta sai kawa ga wani ban sha'awa da bisani sai awar gari ba kuma abu da aka rike azabun yare a gobe kiyama kowa akwai azaba mai tsanani ga waɗanda suka mutu cewa Allah wa maghfiratun min Allah wa ridwani كذلك الاخره اقول جابر بل الله ورضوانه كما اقول ذلك الله سبحانه وتعالى وتبولينت قوانين ذلك ايماني لشيء قام الحياة الدنيا شرايا الدنيا وتكتل سوى إلا متاع الغروب فكيفين دائين لهم وانا شيني والله أعلم ف... إذا أعوى بكمان كما كما يشارع لا نسمى جنجبات من buɗe wannan aya ta goma sha tara wallabi na amonu billahi wa rusuli da muka ce allah ta'ala ya zo da wannan bayani ne bayan da an ka yi bayanin al na wal wanda suka wa Allah kyakkyawar rance da irin sakamako da tukunci da Allah ta baraka wa ta'ala zai yi to shi ne sai kita mina lamina da billahi ko wanda suka imani da Allah wa rukunihi da manzannin su ulaika ko wanda su ne su ke kai. muka ci a nan wurin an faɗi ko ka ce an takaita wasu abuwa da suka shafi shika-shikan imani ba faɗe su duka ba saboda abin da aka faɗi nan malamai suka ce yarda da wannan yana lizinta yarda da saura yanzu idan kana eh, yi tsokaci akan shika-shikan imani za ka za akwai imani da allah da mala'iku لما زميل اللي تفاي وانا الاخر عن ايمان يتقدر اخير بشارسة فما نقول جيت والذين امنوا بالله ورسوله مع بس ايمان ده ملائكة بعد اللي تفاي لكنا الى عقد الله هو يوم الله فبدا دوكا مسلم ده ايماني ده ألا ايماني ده قسكيا ايماني سجي دولا يمين سامسا ايماني دوكا وإنسان الله سبحانه وتعالى to shi ne kamar kace hikimar da ke cikin takaitawa ba a bashi baƙe su la'arka da imani wallazi na amurin billahi wa rusulihim wanda suka imani da Allah da manzannin sa bi ma'ana dai suka imani wanda yake imani ne sahihi sai Allah ta'ala ce ulaika hum as-siddiquna wa da sunne siddiqai ulaika hum as-siddiqun wa inna sunne kai. to siddiƙai da aka ci a nan wurin wannan lafazin kamar da aka gan jami ne na siddiq da muka ce kalmar siddiq tana da ma'ana ta wasu lura sannan tana da ma'ana ta wasu istila la'akari da wannan shi zai ba ka daman ka fahimci me ake nufi da siddiqu siddiquna anan yace ulaika humus siddiqu idan ka ce as-siddiq ma'anarsa ta huskar lura malamai suka ce yana da ma'anoni ne kamar guda biyu ma'ana ta farko wato shi ne kasirin siddiƙai الصديق بمعنى كثير الصدق mai yawan gaskiya saboda ka shi yana yawan faɗan gaskiya kuma ka ce a zancen sa da aikin sa da akhiri kun gane ko wanda da wannan ne wanda mutumin da aka tura shi wurin annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan sarki ya mafarki wato ɗaya daga cikin wani aka kai kurkuku ta an annabi yusuf da sarki mafalki ya bijir da mafarkinsa ya zuwa ga mutanen da suke fadansa yanzu mara fassara masa suka ce su ba kasance masu sanyi ba game da fassara mafarki ba wannan mutum da ya tsira daga cikin mutane guda biyu da aka sa annabi yusuf kurkuku a tare su to sai ya tuna da labarin annabi yusuf a lokacin da ya ji labarin ko ya bayyana shi a sarki a mafarki yana neman fassara sai tuna annabi yusuf ya tuna su fassara mafarki kuma ya zama gaskiya zaman su gogo ya alaƙun da halin ya bayyana gari cewa lalle annabi yusuf mai yawan gaskiya don haka sai suka tura ya ce ana da da ukun bi tawili fa asiru ku tura ni zan ba ku labarin fassarar da ba nan zan samu muku fassarar mafalkin nan a shahi da sarki ya yi muwafaka ya amince aka tura shi kurkuku domin ya gaya wa annabi su fassara mafalkin da sarki ya yi domin annabi su fassara to mutumin da ya je sai ke yusufu ayyuhas siddiq a tina fi sami bakaratin simanin يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون يكي يوسف يكي يوسف أيها الصديق ودوك من يوم كريم شنو أيها الصديق ونشري مع الشاهد لكن أيها الصديق ومن ثم ذا زمان في السنة الصرخ يا بيان غريش يوسف بيوم كريم wani shi ne ma na asibiti a nan wurin ya kai yi ko ayyuka su bi kuma yanzu ya abu na bizar ba karatun ka ba mu fatawa wato ma na fassara mafarki wanda ya shafi rakun ma'ayatun shi shanu guda bakwai kimani wanda suke kima kima ya kula hunna saboda ya jago wanda waɗansu guda bakwai ramammu suke cin su wasu da sun guda da zangargu guda bakwai hudurin waɗanda suke kore sham wa ukara ya bisatin da kuma wasu guda bakwai din wanda suke busashi ne ka bani labarin wannan fassara da aka gani a cikin mafarki da albi abdu ila nas wala alla da kuma wani mutanen nan da suka turo ne da Allah ya alamu amma ne ko za ku san wannan fassara da aka yi to ne take ma'ana ta farko asidiku bi ma'ana kabiru tajqi ma'ana ta biyu sautan lura suka ce shine kasiru tasdiqi sahihu tasdiqi to idan kace kasirin sirri mai yawan gaskiya shi akan karan kansa amma kasirin tasdiqi yana ne mai yawan gaskatawa to yana yawan gaskata labarin da ake bashi malamai suka ce da wannan ma'ana ne aka ambaci abubakar da siddiq radiyallahu ta'ala anhu da lakabin as-siddiq wato ne kasarar da tasbiki hinin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada wani saboda yana yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan abin da ya ba da labarin komai mamakin shi ko yaya kake tunanin abin kamar ya saba ma hankali in dai annabi ne ya ba da labarin shi abokan su har ma aka zo a ce mashi annabi ya ce fa kaza yace in dai shi yace to gaskiya ne to da wannan ne ya zama asbiq muka ce yana nufin kathirul tasdiqi to sannan suka ce asbiq yana da ma'ana ta istilahi ta istilahi wato aure malaman aqida ko tauhidi ko malaman suluk wannan ma'ana da suke ambata ta asbiq min haythu istilah suke cewa wato lafazin ke kenan daga asibiriyya ne ta kuma asibiriyya suka ce martabatun imaniya aliyya martabatun aliyya fi iya nuna zuwa wato wani matsayi ne madaukaki wato kace wani matsayi ne na imani madaukaki amma bai kai annabtaka ba da haka Da aka ce as-siddiq to ana bihi insanun fi martabatin imaniyatin aliyya hiya dunna nubuwa mutum da ke cikin wani mataki na imani na koyi amma kuma bai kai darajar annabi ba shine as-siddiq da ka istilahi ibn qayyim ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية رحمه الله يعني شرع الله زوجنا تعليل لما كل شيء استشهادي دفن فلعل تبارك وتعالى ومن الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا شو Allah madaukakin في ya شو من yuti الله wanda ما ma Allah ta'ala والرسول ومن rasula الله صلى الله عليه وسلم alaihi وأولئك تؤذوا إنهم متعني مع الذين أنعم الله عليهم هناك رد وإن ألا نسمي معه من النبيين فأنما والصديقين للصديقين والشهداء للشهيدين والصالحين للصالح أباني وحسن أولئك رفيقا يا ياكي تكون جسوء مرء أبوك الزمان شيني رفيقا أبوك الزمان kun gane ko <coughs> wanda sun yake su a ce su ne zama a shani za ka cewa abin da Allah ta'ala ya ishara cikin wannan aya duk wanda ya mamazon Allah wato ya Allah da'a da manzonsa su zai kasance ne a gobe kiyama tare da waɗanda Allah ya mutu nema. Maulai kama allazina na Allah ba sai ce gidan da wata gina wanda ita ce martaba mafi ɗaukaka a cikin martabobi da aka faɗa a nan minan nabiyyi na annabawa sai ce wasu siddiƙaina da siddiƙai za ka martabar siddiƙai ba ta kai tawa Na, da annabawa wa shuhada da kuma martaba wato yana eh, da kuma mutane da suke shahidai ولا كان مرتبة الشهداء مرتبة الشهادة مرتبة الصديقية وجيها والصالحين لكم ما نقدر نعم باين الله صالحا باين بعد سكة مرتبة بين الجداهم أكان بدأ على النبوة الصديقية الشهادة الصلاحة أن نبتدى إذا شيء متكلمة يكون صديقية نبيل إذا سنن شهادة سنن صلاحة idan wanda ba su sanadi ba akwai ayat da malamai su shari da ita akan wannan magana da Allah ta'ala ba da labarin annabi Isa yake mal masihu ne maryama illa rasulun kada kada ne kan qablihi rusul sai ce wa ummu siddiqa kana ya'kulani at'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفهمون yace mal masihu eh, mal masihu bi maryam ko annabi isa almasih dan maryam bai kasance ba illa rasulun face manzon Allah ne kada kada kalan min qablihi rusul manzali sun shubi sun gabata gabanin Allah ya ku jerin annabawa gabanin annabi isa sun gabace shi to sai ke ummu siddiqa mahaifiyar ta isa siddiqa ce wannan daraja ce daraja ce da Allah ya faɗi cewa ah, mahaifiyar da ta tana kan wannan daraja ta imani madaukar ciyawa da wata kayan annabtaka shi ne wa umu hussein biya sannan shi kana ya kula ne fa, da annabi isa da mahaifiyarsa duk sun kasance suna cin abinci kana ya kula ne fa, sun kasance suna cin abinci saboda haka wannan shi yake tabbatar da su babu allantaka a tare da su la abin isa wala mahaifiyarsa da wannan suke Da suka sai fanta da ya sani cewa suna cin bi suna cin abinci kana ya kula ni ta sai ce unzur kaifa nubayyin lahu al-aya ka duba yadda muke bayyana musu ayoyi sun marzur annal ubahun fa ka kalli yadda ake karkatar da su wannan shi ne don haka kenan sai kun kiyaye wannan bayani da ya gabata zai zama kenan a siddiquna zai daukan ɗaya daga cikin ma'amili ne guda uku ko kenan da ko a siddiquna masu yawan gaskiya ko a siddiquna masu yawan gaggantawa ko a siddiquna mutanen da suke da daraja ta siddiqiyya wacce take daraja ce madaukakiya ta imani amma ba ta kai garda annabtaka ba ina fata gani da haka nan sai zama والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون أي هم ال... هم كثير الصدق في القول والعمل لإيمانهم الصحيح وتسوني ما سيوا كثيرا a cikin zancensu da aikinsu saboda imanin da suka da shi ingantacci ko kuma ka ce ula'ika humus siddiquna ina fatan gani wa'annan su ne siddiqai da mana cewa ula'ika hum kasiru tasdiqi lillahi wa rusulihi wa ma anzalahu min alwahyi wato su ne waɗanda suke yawan gaskanta Allah da manzansa ko da manzanninsa da kuma abinda Allah ya saukar na wahayi kun gane ko ko kuma ula'ika humus siddiquna sai zama ai ula'ika humul ladina fi martabatin ko fil martabatin imaniyatil aliyya allati hiya dunul nubuwa wayna sune siddiqai bi ma'ana wayanda suke akan wata martaba ta imani madaukakiya wacce bata yi da kai annabtaka ba bata kai annabtaka ba wallahu ta'ala a'lam ina fata kun gane to wannan ka ulaika humus ya duk da lamarin da yake babu shakka a siddiqai Allah ya yi musu wani yabo ne da su kuka ce suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala imani yi to Allah ya san ta daraja da imani su Allah ya bani shaidar ko da su su masu gaskiya ne kuma su yawan ta Allah da manzon ne ko kuma suna da wata daraja ce ta siddiqiyya sai ce wa shuhada shahidai kuwa inda rabbihim mun ubangijin su lahum ajruhum suna da ladan su nuruhum da hasken su ina fata gaji a nan wurin malaman tafsiri suna da huska guda biyu dangane da wannan wawu da yazo wajen washuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wannan wawu da yazo wawu shi wawul akuli ne ko ko wawu ne ina kun gane ko waɗansu malamai abin da suka tafi kan shi ne wawul ɗin wawul akuli wawul akuli kenan su asibiku ne ɗin su ne a shuhada kun gane ko yawwa idan zai zama kamar akwai bayani ne ko wani abin da ya kama da wannan kun gane ko don haka zancen sai ya zama والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون وهم Shuhada. kun gane ko kuma su ne shuhada wannan akwafi kenan wani shi ne abin da azan mujahid ya tafi a kan shi daga cikin malaman tafsiri da kuma wasu malaman wanda ba shi ba to suna ganin wawu kin wawu akwafi don haka su bi ko su ne shuhada to su ka ganye su gaba ɗaya su aka ce wato lahum ajruhum wa nuruhum kenan inda da rabbi. suna da ladan da hasken su a wurin Allah ta tabaraka ta ta'ala ubangiji su wani shi shine yake jaji da farko ita jaji na biyu shi ne ita jami malaman da suke ganin wawon ba wawon aka ne ba wato wawon aka ne ba amma wawon ne suke da aka ne وإذا سمى شواهد الصلاة فهذه تسمى الشهداء سيد زمن مبتدا دعاك سيد زمن جودة لين يبدا بي ولس والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون الزنشن زنشان على يامي يا كاي يزور الشهداء وإن ربهم لهم أجرهم ونورهم وتجول الكتاب و لتجد أكثر مبتدا da abin da biyu bayan sa da ka jumlar farko daban ta bibi daban wani shi ne abin da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya tafi a kan shi kun gane ko saboda kenan wa shuhada'u shahidai kuwa inda rabbihim lahum ajrun wa nuruhum to suna da ladan da hasken su a wurin Allah ubangiji Allah ubangijin su kun gane ko yawa cewa wawu din ba wawu da aka yi amma wawu ne ne ina wannan kuma shi ne muka ce abin abdullahi na bakin ya tuya kan shi da imam zuhaq da sauran wasu malamai sannan ibn jarir tabari a tafsirin ta da yayi bayanin wai da hukuncin guda biyu to sai karkata ya karfafi fassarar abdullahi bin abbas cewa jumloli ne ko guda biyu wawu din wawu ne lil istinam saboda ka jumloli ne guda biyu والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم ولا جولة كيف بي زمان تقدر با حتى بك اذا وجدتن اذا تقدر طبعا هنا فتن غاني وانا شي دي آه، والله اعلم وفنا انا قال لك ما سكي شي وا دعك والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم نعم ذاك الشيء اللي هو الشهداء هو في شهيدة جميل آه، الشهداء جميل الشهيد هو غني بقى shuhada muka ce ne na shahid to shahid shi ne ko ka ce mai shaida ko shahid ka ce wanda ya shahada duka shi za ka shuhada masu shaida ko shuhada suka ce shahidai ko wanda suka shahada kenan to ne ake nufi a wurin wane ake nufi waɗansu malamai suka ce wa shuhada nan da aka ambata أنا من الدين الشهداء المعروفون الشهيدين وانا كالسيد وانا دا أنفر لشيني أبين دا يتبادر إلى الذهن إن الشهداء سوري الذين قتلوا في سبيل الله وانا بكشفه أكد تفرق عنه فكشف مهمة شيني الأوضف المتعارف عليه دا أنت مكا شهيدي ana bayanin daraja to gaji ba wanda shi za ka sa ranka da shi zai faru a ranka shi ana min wanda ya shahada wurin yaki wanda shahada ala kulli halin fi sabilillah to suka ce su ne a shuhada kinan wanda suka shahada wajen tsaga kalmar Allah inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kun gane ko waɗansu malamai suka ce a su a shuhada da aka ambata a nan wurin ba su ne waɗanda suka shahada bi ma'ana الذين قتلوا في سبيل الله تعالى آآ آه، آه. الشهداء عليهم سنة مؤمنوا هذه الأمة مؤمنوا هذه الأمة وتمؤمنا ونف الأمة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سنة الشهداء نور كنا كما الله عين الشوى والله أعلم والشهداء مؤمنا ونف الأمة عمل إذن إيه؟ ما تشيده lahum ajruhum wa nuruhum inda rabbihim suna da ladan da hakkin su da suke da shi a wurin Allah madaukakin sarki kun gane ko to menene dalilin da sa suka fassara shuhada anan a matsayin su ne mu'minan wannan al'umma suka ce saboda shuhada in ka ɗauke da manan masu shaida to ai dama mu'minan al'umman manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم ألا يزكى سوء مسلم الشيدة بالأمومين تتجبعك قوة النباوان تتجبعك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله يسوى كذلك جعلناكم أمة وسطا كما رأيك أن يقوى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول أمة وسطا الأمة مسيحية shine ummatan wasafa kun bi kowace al'umma dan me ne ta kunu shuhada alal nas dan ku zama masu shaida ga mutane saboda ka al'umma annabi su ne za su shaida da mutane a gobe kiyama cewa al'umma kaza tabbas Allah ya aiko mata annabi wani al'umma kaza ma Allah ya aiko mata annabi wani kamar yadda Allah ya labarta musu cikin alqur'ani وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا سوف تسمى ذاك شهداء على رسول مؤمنا الأمة من الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن سمعت لما ما أدري سوف تشيء الشهداء أولا باسولي وإن ذاك كشي في سبيل الله با باسولي مؤمنا نعم وإن أمة با سوف أما الشهداء سوني النبوة كان كرنكس النبوة الله سوني الشهداء a matsayin masu shaida kowane annabi zai shaida ga annabi musa kun gani ko saboda kan annaban gaba ɗaya ka tattara su a matsayin su na waɗanda zai shaida wa al'ummar su su su ne a shuhada da haka wa shuhada wa shuhada annabawan Allah wa'in za su yi shaidu ga al'ummar su a gobe kiyama lahum wa inda rabbihim wa ubangijin su لهم أجرهم ونورهم لماذا لا تزل حتى إلى فتنجي فكيف تشهد أكن شواش الشهداء أنا أنا من أنما وألا دفن الله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شديدا التي يمم ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جنا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يعني لما جئتك تشعبه إياما إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا مكا قوة قوة الأمة دمي شيئا معناه ولي ما لم يزل شيء من كل أمة بشهيد إذا قوة الأمة دمي شيئا أتكين سوشيئا أن نبن لأك تروه لو هكذا رؤيت آية بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيما أن نبن لأك تروه لكي كان من شيئا أكون وإن da aka aiko ka gare su suka suka suka bijire maka kun gane ko wanda shine wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida don haka kenan shuhada suka ce sune wa Allah da za su shaida wa al'ummar su to lahum ajruhum wa nuruhum kenan inda rabbihim ina fata gani wallahu a'lam amma duka cikin wannan ra'ayukan guda uku da muka shara zuwa gari su da jarir sabari yake cewa al'aula shine ra'ayin farko yace saboda shine al'auba wato cewa yana nufin wa'anda aka kashe su a cikin daukar kalmar Allah amma kuma wannan baya hana ya zama cewa ya zama mu'minu hadhihi al-umma sannan ba zai kore shuhada din ya zama yana da ihtimalin zama an taba wani domin an taba wani su shaida gobe kiyama to ko ce dai huska da cikin hukumin guda uku da tafsiri suna da haske ko kace suna da ma'ana kwarai da gaske su dai kenan wa jirhum wa nurum shi kuma anan wurin malamai suka ce suna da ladan su wa nurum da hasken su wato Allah zai ba su sakamakon su alkhairin da ta da musu a matsayin sakamako shine lahum ajrun wa nurum hasken su kuma zai ba su hasken su aka ce shine hasken da zai ba su ala sirat akan sirati haka babu shakka wa'in suka shahada suna da haske akan sirati sannan suna da tukushin lada da Allah ya tanda musu mumina wannan al'umma haka suna da wannan to wallanta na uwa uba annabawan Allah Allah ya samu dace wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum da yake wallabi da kafaru bi ayati sa wa kazzabu bi ayatina wanda ko suka kafir da suka kayyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim wanda su ne dan wutar jahil wallabi da kafaru wa suka kafirta wa kazzabu bi ayatina haka kuma suka kayyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim wanda su ne dan wutar jahil Allah shi kai to da yawa daga cikin malaman tafsiri ya zo kafiran ko ka ce mashi da kuma nasu sai da kuma da abin ke fassara wa nan gurin idan suka ce wallazi da kafaru wa kazzabu bi ayatina sai ka suna cewa wai allazina jama'u bainal kufri was takdhib allazina jama'u bainal kufri was takdhib wato wai suka hada tsakanin kafirci da kuma kayyatawa ga ayoyin Allah to wa'annan su ne aka musu wa'i aka ce ula'ika ashabul jahim ina fata gani abu shakka wannan shine a zahir cikin wallahi da kafaru wa kadzabu bi ayatina da kafirci da kayyatawa a yayin wannan shine zahiri gaskiya za ka muka ci yau da kuma da tafsiri za ka kace haka domin kuma sai suka ce yadda lamarin yake duk da cewa wannan shi ne zahiri abin da nasi yake bayani karara sannan da abin da malaman tasiri suke fassarawa amma wanda karka dauka kamar yana da mafumi karka dauka yana da mafumi mafumin mukhalafa ko abin da ya kama da wannan ka ce to an ce wallari da kafaru da yake nan wa kazzabu bi biyu ke nan allabi da jabu da kufri wa takdhibi ka ce to wannan yana ke nan wanda suka kafirta ba su kare ta ayoyin Allah ba kenan su ba ula'ika samun jihu shine hukuncin su ba wannan karka karka farta a haka karka farta a haka saboda ni suka ce saboda abin hakikanin al'amari shine cewa inna kullan min al-kufri wa takdhib wa takdhib ayati Allah yastanzimu minhu al-akhar kowane daga cikin cewa da ƙaryata ayoyin Allah kowane ɗaya daga cikin su to yana lizinta samar da ɗaya bi ma'ana da kaga wanda ya kafirta to automatically ya ƙaryata ayoyin Allah ko gani ba sanar da ka samu mutum ya ƙaryata ayoyin Allah kawai sunan sa bishi kafir ne kun gani saboda da kaga kafiri tare da shi akwai a takbir da ayatin Allah da kaga wanda ya kayyata ayin Allah ta da shi akwai yan alkufu shi ke saboda ka ba ba wani abin da zaka raba ne ba ba wasu abubuwa ne guda biyar da zaka iya raba su ba tare suke ne da ka gamsu da ka ga ɗin nan take ɗin yana tare da ni na ɗaya wannan dai shi ne abin da malamai suka bayani kuma wannan kayyata ayin Allah ta wa ala da kafirci wani lokaci mutalazimani ne ba sa raguwa to abubuwan ne masu haɗarin gaske Allah shi kare shi yasa Allah ta'ala ya bayanin su da sura ta wa'id ya ce ulaika ashabul jahim kuma ba anan kadai bayanin irin wannan wa'idi ya mutu ba wani yazo a cikin wurare daban-daban a alqur'ani wallazi da kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Ki wallazi da kafaru wa suka kafirta wa kadzabu bi ayatina suka kayyata ayyuku ulaika ashabun nar yace wanda su ne yan wuta هم فيها خالدون ثم تثبت عند الزوابة شروط الحق ولن وعدن فتن فشيء وجه سيأتي أولئك أصحاب الجليل نقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم تتلسوا أقول الكفر والتكذيب أولا أولا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وأنت تكافرت وكذبوا بآياتنا فكيف يوم اولئك وان لهم عذاب مهين سنة عذاب تولى الحكومة ولا كثر لا أتكى فتكين عذاب فتذاك توضى كثر تولى كثر فتكين لهم عذاب مهين الله شكين وانا ذاك تفشي أولا إذا بدأ في القرآن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وإن تكاثرت وكذبوا بآياتنا وما سبس أي متعاون أولئك أصحاب النار يجوى نسون الأموتا خالدين فيها سنما في الدوامة كبتا تشتموتا حر أبدا يجوى وبيئة المصير مقومة هيمون وبيئة المصير مقومة هيمون wannan zai sakamakon kafin cewa da kuma kage ta abin Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ke yi don haka babu wani abu mai hadari da rayuwar bawa kuma kafirci kayyada ta ayoyin Allah ko shirka ko wani abin da kake shi shi ne Allah ka yi saboda ka zama jiki na mutum ya san mene ne ah, kafirci ne shirka ne yake nizin ka mutum ya kai ta ayoyin Allah kuma ayoyin Allah karka dauka Qur'ani ne ba karka dauka Qur'ani kadai wai shine ayar Allah ayar Allah nan yana nufin abinda Allah ya saukar na wahayi daga gare shi sawa a wannan gurin sa Qur'ani ko sunansa abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi a hadisi sahihi da mutum ya kayyata hadisi sahihi shi ke zan ya karyata ayoyin Allah ko ba ya karyata ayoyin Allah sai zama cikin ashabul jahil Allah shi kayyau ku sai ce ilamu ku sani annama alhayatu dunya abin sani kawai rayuwar duniya la'ibun wasa ce wa lahawun kadalika shagala ce wa zinatun sannan kuma awaki ko wata fakurun sannan kuma alfahari ce bai na kuma a tsakanin ku wata kakurun bil amwani sannan kuma gasa ce a tsakanin ku cikin tara dukiya wani aulari da yaya wannan malamai suka ce wani tasiri ne da aka kawo shi nan a cikin wannan sura mai ban ƙari don a gwada wa mutane matsayin duniya a gwada mutane matsayin duniya cewa duniya wadatantacciya a wuce ba ta da kima kuma da ka ga ta haɓaka ga mutum ta samu ga mutum wata rana sai ta baka tausayi in ka kana da rai sai ta baka tausayi domin za a zo wata rana ka ake ba ta kare babu ka ko kuma shi mutumin da duniya ta samu gare shi sai kawai gari babu shi shi kenan duniya ta kare kenan sannan zai nihar masaf ita duniya ma kanta karshe gare ta za ta kare gaba ɗaya a wai gari kusa kusa ma babu ta gari wannan tasiri ne ƙur'ani ya gaya mana da cewa ila mu ku sani annama alhayatu a abin sani kawai ita fara yin duniya da kuke ganin ta la'ibun kamar wasa ce wa lahawun kuma kamar shagala ce la'ibu ana cewa wasa lahawun wasa ce shi ma wasa nan malamai suka ce tashbihi ne eh, ce bali ilamu annama hayatu dunya ka la'ibin wa lahawin ya ka shafi eh, wannan zo shi aka shafi adadin tashbihi kenan da ko yawa kamar ana sa mubalaga ne da tashbihi sai aka ambaci aka shafi adadin tashbihi Eh, almuhim duniya an kwatanta ta muka ce da wasa da shagala ko wani za ka kira shi ko wani za ka kira shi eh, muka ce saboda zaman ta walakantacciya ba ta da kima ba ta da ake ba mai kyau to almuhim a nan wurin an ambaci la'ibu sannan aka ambaci allahu allahu eh, da allahu me bambanci tsakanin allahu da allahu koko ko dukkanin su ma'anar su daya malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin alla'ibu da kuma allahu wanda aka kamanta duniya da su shi a shi a alla'ibu suke cewa shi alla'ibu harakatun wa nashaqun maqsudun aw ghayru maqsud fihi maslahatun aw laysa fihi maslahatun ne suke ce mishi la'i kawai wani aiki ne ko wani wato kama ka ce motsa jiki wanda yake ana yin shi da manufa kuma ana yin shi ba babu manufa sannan yana yawa cikin shi a samu wata matsala yana yawa kuma a yi shi ba babu wata matsala kun gane ko to shi suka ce galiban la'ibu akan same shi ne cikin abin da ya shafi harkar yara amma su allahau allahau suka ci kawai ne ma yushgilu fa'iluhu amma yajibu alayhi ma yushgilu fa'iluhu amma yajibu shi ne lahu don abin da zai shagaltar da mai yin sa ga abin da ya zama wajibi a kansa ya zo da ne lahu da jiki ake yi shi wasu kaɗe-kaɗe ne wai ko ba da ya zo dai duk abin da mutum ya saka kanshi a cikin sa wanda ya shigaltar da shi daga abin da wato ya zama wajibi a kansa ya zo da shi ya zama na hauke kun gani ko wannan shi ne akwai kuma armai da suke da wani tafsiri da la'ibu da lahu wanda ba wannan ba wato ne suke cewa shi da la'ibu da lahu dukkanin wasu harkatu ne da wasu abubuwa ne da shafa da mutum kan waye gari a cikinsu su ɗaukar masa hankali ya ɓata lokaci a kansu amma mene ne bambancin su sai suka ce shi ne shi alla'ibu alla'ibu shi ne ba ya ta'allaku bil abdal ba ya ta'allaku bil abdal abin da ke nan haraka ce ke nan kamar yin hudu ya da na sha wani kai kawo ne wani aiki da za ka yi shi daga gajen shi shi da ake fasa shi suna alla'ibu suka ce amma allahu huwa ma ya ta'allaku bil qulub shi abin da ke da alaka da ni da zuciya saboda kai in ka shiga cikin la'ibu to za ka ga gabobin ka ne suke aiki idan ka shiga cikin lahu kuwa sai ga shi lahu din zai dauki hankalin ka zai dauki hankalin ka ne in ce zuciyar ka ne zai zai shagaltar da kai daga wani abu to al'umma ne ko ko kuma mene ne Allah ibo ko mene ne lahu da wanda tafsirat na malamai abuwa ne wani wanda aka ce ba su da kima gaskiya da la'abu da lahu duk ba su da kima shi yasa Allah kwatanta duniya da su da bayanin da ya gabata da kuma abin da malamai suke rinjarwa cewa shi la'ibu yana da alaka da aikin yara suna ba da misali suka ce duniya ta zama la'ibu ne saboda kamar yadda ka san ka fito kofar gidanka yake iske yara iyanka da kila iyan makauta sun taru sun tara ƙasa suna wasa da ita da wasu 'yan ilan marfin lemu da wasu 'yan gwangwanaye ko gani ba yawwa a wannan ƙasar sai ka ga sun yi wani abu a ce wannan shi ne gida wannan marfin lemu a ce ko ga abinci ga biya ko gani ba <laughs> suna ma ya samu wani kankara nan kare haka a mishi wani abu a ce ga doki a ce ko ga mata ga miji duk suna ka iya samu wannan suna yi sun taru suna sun yanzu su kun gani la'allar da safe da ka fito kai sai kai za ka je wurin aiki ko kasuwa sabin da baka mamaki in kafin ka dawo da kasuwa wurin aiki shi wannan gidan da suka gina da kwanan abincin da dokin da matar da mijin duk ina suke za ka iske su ne na'am ba ka iske har masu dawakin da masu gida ba su to kama haka duniya take duk tsawon duniya zuba tushen da muke ne shi ne ma'anar ilimin wanda man hayatun duniya za a yi mutu amma zaman tallahun kuwa wallahu alam suka ce saboda cikin ta akwai abubuwa masu shagaltar da zukata tana kunshi da abubuwa masu shagaltar da zukata da za su sa mutum ya shagaltu daga gabanin abin da ya zama wajibi a ga sunan birjit kawace kawace da shawarci shawarci to duk wannan kawace kawace da shawarci shawarci da zai shagaltar da mutum ya ɗauki hankalinta ya sa zuciyarsa ta shiga cikin gafala daga gabanin abin da Allah ya ɗora masu wasu da zama wajibi a kansa to dukkaninsu waɗannan tattaransu da duniya take kunshe da su su ne lahau ko shi ne zaman duniyar lahau to wallahu ta'ala alam wannan shi ne mu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahau sannan wazida fi kadalika duniya kawaci kawaci babu shakka cikin duniya akwai akwai abin da ke kawaci ko ka ce kawace ba babu shakka baka bayan kin da kawace kawace da suke duniya kun gane ko to saboda haka ne ala kulli halin kamar da muka ishara an wannan ayar an eh, sifanta ko kace an shabbaha duniya da la'ibu da lahu da kawace kawace da sauran abubuwan da mu faɗi saboda duniya ana so an zama kai ta ba ta da kima kuma duniya wala kasanciya ce sannan ba ta da ba mai kyau jiya da kankanta ta yi sama sama za ta rubuce kamar da kasan lahu da la'ibu ba su da kima ba su da wata ake masu kyau to shi yasa zaka ga Allah ya sifanta irin wannan wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khayrun lil ladina yattaquna afala ta'qilun Allah ce man hayatu dunya ita rayuwar duniya bata kasance ba illa la'ibun wa ce la'ibu ce wa lahu kuma lahu ce wa ladarul akhirah ce gidan lahira khairul lil ladina yattaqun shi bi alkhairi ga wanda suke da takawa suke jin tsoron Allah a fala ta aqilu shi ba ku hankali kun gane ko a wani wuri inda mal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum shi inda mal hayatu dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya kawai wasa ce da shagala inda mal hayatu dunya la'ibun wa lahu yace wa in tu'minu wa tattaqu da kuka imani kuka yi takafun kiyaye dokokin Allah yu'tikum ujurakum Allah ta'ala zai ba ku ladan da ke ayyukan ku wala yas'alukum amwalakum kun ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba ba zai ce ku kawo dukiyoyi shi Allah bai tsaka dukiyoyin ku kun gane ko to da sauran ayoyin wannan wa ba hadihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirati wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan yakaadu ya'lamu wa kuma hadin na hayatu duniya ce wannan rayuwar da kake gani ta duniya ba ta kasance ba illa lahawun wa la'ibun sai na cewa illa la'ibun wa lahawun na kuma sai ta kadimi ta asiri yace illa lahawun wa la'ibun ba ce shagala ce kuma wata ce wa inna dahar al-akhirata ce tabbas gidan lahira lahiyal hayawan ita ce rayuwa ta hakika lau kan ya alamu ina ma da ce mutane sosai. na zai mutane sun san gaskiya wanda za a ga shi ga su da sun san haka kenan da ba su shagalta da duniyar nan ba wacce take lahauce laibuce su bar abin da yake an ce maka shine alhayawa lahiyar alhayawa su bar lahira wanda aka jimka ita ce rayuwa ta ka, saboda ka duniya ke nan ba ma rayuwa ba ce shi shirme ce wasa ke kawai wannan rayuwar duniya asalin ba ma rayuwa ba ce شيخة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعني وتقول قال مؤكدات من برجت تلك النكر الله يسامه ذا الشيء وانا شيء هو الله تعالى أعلم إذا كنت أقول لهم ذوبا وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد حظوا كشم هل يجلسوا في معايا دفاتنا أهل المقاومين لكي تتوابع الله أفادي ورشيبه ولا ننسى أن نكثر لكم أن نجاب ياتي من يشاء ليستفيد من سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته